na subscribe Malam Yahaya Makaho. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun daura. Gaskiya rai da amana mai shaka. gamu da kasawa dan na goshin jirgi ba a bi ta gabanka dan amanar mu na dusa haji na fi kuma godiya ta musamman a wajen iyayen da suka da ciwon taro wanda suka zo lafiya da lafiya da su a madadin alhaji nasiru gan da ke da wakilci na ciro ɗan amanar dutse a na juma gano ya ba da dama faɗi takaitaccen bayani kaɗan sannan kuma da abin da ya sai wannan album don tallafa ma wannan tafiya ta malam yaya da ƙoƙarinsa kan mutanen da suke da lalura ta musamman alhaji nasiru danu mutum ne wanda yake nationalist mai gidanmu ne da ya daɗe yana taimakon mu kuma yana tare da mu a kowane lokaci a kwanan nan ma ya ɗauki nauyin shirya wani album da muka yi mu da wasu mutane daga kudancin najeriya su olukan tuman misali sa sa'ali ta. wanda yake ƙarƙashin sa ne muka yi waka ta zaman lafiya kuma za a zo a yi wannan album a arewa cikin kudancin ƙasar insha Allah da wannan ya bani dama a madadin kamfanoninsa guda biyu akwai kasiba ta sai wannan album kwafi biyar a kudi naira miliyan daya akwai nasiru halabi da nhd TV ya sai kwafi biyar a naira miliyan daya wanda jimillan kudi ya zama naira miliyan biyu allah ya saka masa da alheri allah ya biya masa dukkan bukatunsa Allah kuma ya ba mu dama ko ƙarfin gwiwa ta kasancewa tare da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi so mataimakin kuma tsohon gamna na jihar kaduna alhaji kamaran yaro mai girma babban darakta na hukumar tace fina-finai na jihar kano mai girma babana tsohon hannu tsohon shugaban jam'iyyar pdp na jihar kaduna ɗan siyasa ɗan kasuwa alhaji alama kama daga cikin mai na halini na tsohon kwamanda na jiragen saman Najeriya Air Commodore Shehu malami na hikima malami na fadakarwa malamin waka alan waka wani ake wannan taro da shi musamman da dukkan mawaka da mutane da suke wannan guri na kokarin su ta addini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kafin na yi bayani ina so na yi jan hankali musamman ga waɗanda suka shirya wannan taro cewar nan gaba in za a yi taro da ya shafi harshen hausa a ƙasar hausawa ake yi ba za ka yi tare da ya shafi harshen hausa a ƙasar ba zaki zaki ba so idan za a yi taro nan gaba da ya shafi harshen hausa a ɗau taro a kai shi kano kana yin shi a zariya ko a ƙasar zariya sun kasa wannan gyara kana wa sun kasa garin dallacin zazzawa ne na ban na tsaya a nan da riga guda biyu riga ta farko wata ta fi muhimmanci ita ce ina wakiltar injiniya muhammad raji musa kwankwaso wanda allah ya yi baya a najeriya ya tafi kasar ingila don wani mahimmin taro jiya da daddare kira ne ce ya ji labari duk da kanci bai same shi ba cewa lalle na zo na wakilce shi a wannan guri sannan kuma ina tsaye a madadin mu ta kwankwasiya da kuma tafiyarmu ta sabuwar apc a madadin wannan tafiya duk da bamu da gwamnati zan yi hoɓasa za mu sai wannan alban na wannan bawan Allah mai hikima wanda yake faɗakarwa akan muhimmin ciwon da ya dama arewa wato ciwon mara cewa wannan tsari da ya ɗauko da wannan layi da ya ɗauko Allah ya ɗora da shi Allah ya kai mai yanayi da lokacin da za mu duba arewa gaba ɗaya muga babu almajiri da yake mara a waje na ji daɗi kwarai da waɗansu baitoci da anan cewa ido ya yi inda yake ce malam ya haya makaho ne a ido amma zuciyarsa tana ganin komai kuruku wannan kalmar ta yi daɗi ta burge ni kuma kowanne mai na ƙasa gurgu ne makaho ne ya sa a zuciyarsa cewar ba shi da ƙasa mai na ƙasa a zuci shi ne mai na ƙasa a ƙarshe ina fatan kairi kuma na sanar da wani gida cewa a madadin wannan tafiya ta buta ta mun sai kofi goma na wannan kaset a kan kuɗi naira dubu ɗari sannan maganar sanata rabi musa kwankwaso ya ce a yi haƙuri idan ya dawo zan ɗau mana ya kama idan saba za mu je gurinsa kuma in allah ya zai abin da ya kamata ya kama da kasar ɗin Salamu alaikum. Wa alaikum da salamu alaikum. A gaskiya da bayan ni yanzu a kusa da ba kyau mutum ya zo da late amma kuma na yi tunanin kuma na ba kyauta ba masu ɗaukar zo fara da godiya ga ya zo wannan wuri Allah ya bar zumunci Allah kowa lafiya abinda aka zo yi a nan Allah ya barkace shi ana haya kuma wannan kokari da ya yi Allah ubangiji ya kara mishi ƙarfin gwiwa ah, na gode Ngoja kulevele sana. Karibu.

on behalf of the President Foundation, I hereby announce this CD to the sum of 100,000 How many is it dead? 5.5. Suna Nuhu Abdul Kalu, retired Prime A na sai wannan sifiri a kan naira dubu hamsin sai kuma yanayin gari wanda yake da ne uba a wannan program shima ma mun sayi wannan sifiri a